masu kallon mu da mu, sauraronmu mu da waraka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin namu mai farin jini mai suna Allah cuta Allah magani shirin Allah cuta Allah magani shiri ne wanda yake tattaunawa da marasa lafiyan da suka samu waraka ta sanadiyyar baiwar da Allah ya barwa Alhaji Dr. Shehu Sarkin Mayin Najeriya kuma shugaban majalisar sarakunan mayu na Afirka baki daya a yau shirin namu ya tattauna da wa'yansu marasa lafiya wayanda alhaji dr shehu sarkin mayan ya sanadiyar warkewarsu wa'anda idan za ku bi mu tsaf kuma ku buɗe kunnuwanku domin saurara za ku ji abin al'ajabi abin mamaki abin tausayi da kuma ma abin alhini a cikin wannan shiri namu na tattaunawa da muka yi da wa'annan bayan Allah ku saurare mu domin ku sha cikakken labari mata zo ke zo a na ba da mu ai haka nan ne an faɗa ba ba ba da, damuwa kin ji ko mama mama mama ba ita ina umaru dan koma abin shafa ne sai ya shafa mata ya isa ka tunda kun bar mana aikin ba ku me za mu yi kuma yau za a kunce ruwan haka insha Allah ruwan ne suka kama ai shi ne iskanta suka tashi kin ji dalili kenan sun kama ruwan ne kuma suna su kama yaron Yan dalilin da ya sa ta shi wasu Su sun kawo agaji ne. Sun kawo agaji ne. Kawo kawo shafa. Ba ba wancan na shafa ne. Zo da shi zo da shi a shafa eh, ne. Eh saboda Ku je ku je ku je gaba daya. Bar mana aikin mu za mu yi aikin. Allah ya Allah ya

mun gode da gudunmawa ba da zan yaya alkawari yau zai ah, ga waɗansu mutane da alamu ita ce mai jinyan ah, ta rako wata abin kuma kamar iskokin da sun tashi ah, so za mu so kai wa jama'a bayanin ne ya faru a daidai wannan lokaci eh. mun ji suna cewa su aljanin na cewa sun da suna ana gidan sarkin wayo ne babu wani abu da zai faru su a zanen mutum suna faɗin wannan da kansu. eh to alhamdulillah wannan abu da ya faru a idan jama'a gaba daya kamar da kuma Allah ya sa kuka gani wannan ita yadda ce wannan wato jika ne tana da makare kuma yadda aljanu suke suna mun biyayya to sun zo dama na alƙawarin cewa zan kunce kullum nata yau kuma ikon Allah ta shayar da sai suka ka ɗauki cewa su tun an zo da su nan to su sun yi biyayya yana da kyau a su Tunda suna wuri na hankalin su ya kwanta duka mutanen nan da suke nan sun ce bayanin da take yi tunda ba hayacinta bane shine har ka ga na ɗauki abu ne wa shafa mata kuma Allah ya sa sun tafi kuma insha Allah yau ma zan kunce kurwa saboda abin ya rike mata mara ne da numfashin tana ji kamar zai dauke saboda ba kurwa a jikinta kuma sun kokarin sun taba yaron ka yanzu aka yara ma yana kokarin kuka ne amma insha Allah ba komai za a kunce daga yau yau da in Allah da zuwa daga nan zuwa karfe tara zuwa dare in Allah da za a kwance insha Allah ƙuriya zai da jikinta eh, muna godiya da sai da haka mun sake maka wani tambaya nan gaba za ka a ah, insha Allah ko muna godiya da goyon baya da aljanu suke yi dan duk da aljanu yake gaskiya suna mun biyayya sosai tunda ka ga na zo ba su tashi ba kuma sun yi bayani a gaban ku sun sake kiran tun tunda ana wuri na ba damuwa da sai da haka mun gode wa Allah da wannan bayar da Allah ya mana assalamu alaikum barkanmu da dawowa babu shakka alhaji dr shehu sarkin mayun najeriya kuma shugaban majalisar sarakunan mayu na afirka ya cancanci lambar girmamawa ba ma a afirka baki ɗaya ba har duniya baki ɗaya domin kuwa kokarin da yake wurin cirewa mutane maita da kuma kare al'umma daga sharrin miyagu da kuma aljanu masu cutar da al'umma tabbas wannan ma shi ne ya sa jama'a ƙasashen duniya suke kiransa domin ya je musu aiki a can ku biyo mu a shirin namu na gaba domin ganin wa idanunku yadda azabta shehu sarkin ma yake cire mai ta da hannu kuma da ranan Allah